أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الصلاة وأتم السليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب شغلنا السلام عليكم بركم مدى ساكي أبادكم أتكن وانا ما تنبير أدين المسلمين to ta malam a satin da ya gabata mun so mun tambayar wani wanda yake kone shi da yake suna ba inda yake tambayar da zai yi shi kuma ka da waɗannan abubuwa da ya kamata shi sai lokacin da mahalar masa kuma kai alƙalin da mu gaba insha Allah da kuma tambayar zai na cewa yana neman malam ya bashi wasu addu'o'i da zai rinka yi saboda Allah ya haimashi shi kan waɗannan kurakurai da yi a to da wannan tambaya mun yi bayana abin da ya shafi wato sharuɗan tuba tsakanin mutum da Allah da sharuɗan tuba kuma tsakanin mutum da ɗan wansa musulmi ko kuma ɗan wansa mutum to abin da muke ciki muna cikin da bayani cikin sabila ala salahi littafi abdullahi sai hali wani na halinsa lokacin mun halinsa da dama abin da shi abdullahi ke cewa wa as'abu zunubi zambun bainaka wa bainal ibadi laifi yadda ya tsanani laifi a tsakaninka da bayan Allah kuma amkanaka rabbuhu duk abin da ke yawa gare kamar da shi min malin na dukiya ta huka mai sai kamar mutum ne tsakanin shi kuma ma'amala ka taɓa dukiyarsa dukiyar nan tashi ka ci wannan dukiyar ba da yardarsa ba yanzu kuma ka koro kana son ka tuwo ma Allah ka gyara halinka to ka ɗauki dukiyar nan kamar mai abite ko kamar wanda yake barawo ne ya sata ya ɗauki dukiyar mutane to mai suwa ko dan fashi da makami ya fashi ya ɗauki dukiyar mutane ya mayar kuma ma amkanaka irada uhu abin da yake yiwa da ka nemi su yahe ma sai a cikin sa da zai isa da ce in bai motsar da fitina ba an ta huka aikata shi amma in ka san yana motsar da fitina kamar a ce yana bin ka dukiya ne mai yawa amma shi bai san da ita ba yanzu kuma shi ya tsayatu bai da komi da ka faɗa mai kaci akwai dukiya tsakanin karshe kila sai an raba to ko kuma kawo wani abu wanda bai dace ba ta abin da shaye zagin sa ko wani abu da sauransu to kun bawan Allah yana da rayuwa to ka nemi shi ya maka in dai bai motsa da hikima mun ga magana muna yin ta ne bisa ga wanda za a neman shi ya fa na da rai duk shi an magana da mun ka koro shi ne lokacin da muna karatu cikin wancan karatu na shekaran jiya na ce in mun ba ku ajiyar wannan magana to yau fa in ya qala fauki dan har mutuwa ta amku wato kurciwa ta amku bai mota da mutuwa wanda ka ci dukiyarsa ya mutu wanda ka zaga ya mutu wanda ka taba jininsa ya mutu wanda ka yi jibarsa ya mutu to ka za ka yi kai ka barra da shi ne shehuna abdullahi ya damuna ya ce ba Allah ya tabi takasirul hasanat wa du'ai illa Allah ya saya musu tuna ni na umarce ka da yawaitar da ayyukan kwarai da kuma addu'o'i kai ta yawan salloli kai ta yawan nafilfili kai ta yawan zuwa umra kai ta yawan zuwa hajji na farilla na nahila kai ta yawan addu'a wal istighfar lahum da kuma ne su gabar ubangiji su waɗannan da ka tabbata musu wa ruju ila Allah da dai koma zuwa ga Allah da tadarru da kankan da kai ilahi zuwa ga Allah an yurdiyahum anka yawmal qiyamati domin ranar alqiyama Allah shi yarda da su gare ka domin in mutum ya zai irin waɗanda abubuwa sun faru gare ya tuba ma ubangiji shi Allah na ya fane mishi kuma shi ubangiji zai ambata tsakaninsa da wanda ke bin sa haƙƙi zai ce da kai da shi wanda ake neman haƙƙi garai dillin kuke so za su ambata sai aljanna suke so sai Allah ce dinna da ku aljanna saboda haka wannan hali ake son mutum ya zama ya tuba ma Allah ya ta istighfari kuma kuma gaban gobe na ranar alƙiyama Allah shi yahi shi ya ne to dama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشخ فإن الشخ أهلك من كان قبلكم wato kuma tsoron zalunci domin sai mutum ya zalunci sannan yake neman fa inna zulma kaga zalunci zulmatun dufaina yawmal qiyamah sana al-qiyamah wa taqu shuha kun tsoron ruwa fa inna shuha kaga ruwa halaka ta halaka da man kana kablakum wannan gabanin ku domin ruwa na iya sa wani zalunce ta na haka an kai nemi ka kanku wannan shine abin da shekun abdullahi ya mana bayani a cikin wannan littafi na biya abin nan na asabil ahli salahi ila al falahi mun bi da shahi na daya zuwa shahi na biyu Allah ya taimake mu to sai tambayar da na cewa a ba shi addu'o'in da ya kamata shi rinka yi don Allah shi yi mishi gafara to a kullum idan mutum ya zama ya ji tsoron Allah kuma ya aikata abubuwan da ubangiji yake neman ya aikata yana iya samun kansa cikin waɗanda in su roƙi yi sai ya karba sannan kuma wurin addu'a ɗin ya zama abin da zai roƙo abin ƙwarai na zai roƙo karshe roƙe abin da ba na ƙwarai ba sannan kuma shi ban yi shi yafa mai abubuwan duk da ya aikata wanda ba na ƙwarai ba to wannan in ya samu garai to insha Allah zai samu kansa cikin waɗanda za su yi addu'a kuma Allah shi karba sannan kuma zai leƙo ubangiji shi ya fale mishi abubuwan da yanda ba na kware ba Da haka addu'o'in da zai karanta suna da yawa game da abin da shahi neman gafara ubangiji da kuma wato roƙon Allah shi gawarta mishi duk abin da ya abubuwan wanda ba mai so ba daga cikin addu'o'i da ya kamata ya karanta akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa inda annabi ke cewa Allahumma ghafirli khadi'ati wa jahali wa israfi fi amri wa ma anta alam bihi minni ga ghafirli hazali wa jiddi wa yi wa amdi wa kullu dhalika indi اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا اغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بك أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت جلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك وسلامه من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعل اوصالك علي عند كل سني وانقضاء عمري duk wanda yana iya karanta shi kuma ya yi addu'a wadda ta dace da shi da haka Allah ga sunni zambi o su ili fi dari ya barik li fi riki Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika innahu la yamliku illa anta wadannan duk addu'o'i na waɗanda manzo Rahama ya karanta su kuma ya mana umarni da mu karanta su saboda haka kada a yi sakaci kuma a ci gaba da rikon ubangiji ko kuma allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اني اسالك يا الله بانك الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انت غفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لأن أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اللهم علمك على الغيبة وقدرتك على الحق أعلمي ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك حشيتك في البيت والشهادة وأسألك كلمة الحج حق فر لا والكذب وأسألك القصد في الجماع والفقر وأسألك النعيم لا ينفر وأسألك قرة عين لا ينقذ وأسألك ذلة بعد القضاء وأسألك بر العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في ذلك الدراء المدبرة ولا تكلف المدبرة اللهم ربك اللهم زينا بزينة الإيمان وجعل الله هداة المهتدين وأنا بين دسنا بيوا الله تنكين آمين to sai a tambayar da muka samu daga Amadu ahmad kan giwa da ke garin geza yace assalamu alaikum allah zafata malam menene hukuncin yan boko masu satar kuɗin gwamnati suna yin yadda suka so suka guji dama suna kai jama'a hajji da waɗannan kuɗin har ma da malamai wai a yi musu roƙon allah shin malamin da ya san lallai waɗannan kuɗi na haramun ne amma kuma ya yarda ya karɓa kuma ya je hajji da kuɗin alhali kuwa kuɗin sata ne to akwai hajjinsa? a to dangane da wannan tambaya taka na farko abinda zan fara cewa a ƙa'idar musulunci dai wanda an ka ba abu ga hannu na ko hukuma ta bashi ko an kasa shi wakilin al'umma ga wani abu ya ɗauke shi ba a tsira ne ɓarawo sai dai a ce nai mayaudari azzalumi ne amma maganar sata to sai wanda ɗauki abu bisa ga wada musulunci ya tsara da za a kira mutum ɓarawo amma wanga dai mai da rina ya ci kayan al'umma wajen ya fi ya barawa ya yi sauki domin barawa ya ɗauki kayan mutum guda yana yin zai ce shi ya fahimta ya hini shi shi ko wanda ya shi irin waɗanda abubuwa da ka ambata to in lokal gannan na sai ya bi duk wanda Allah gannan din nan dan lokal gannan din yana da haƙƙi in jiha ta sai ya bi duk dan jihar nan don shi na da haƙƙi in ƙasa ta sai ya bi duk dan ƙasa don shi na da haƙƙi yin da haka da ko sai shirya ma Abinda zai tarbi ranar alkiyama gaban ubangijinsa to na biyu ta malamai da wannan abin da ya ɗauka wanda ba na shi ba ya kai su hajji kamar da ka ambata to idan yana da wata sana'a ba wannan aikin ɗaya da kaka zaton ya saci kuɗi nan ko ya yaudara nan don kalma an saba da siyasa ta in yana da wata sana'a ba wannan ɗaya ba to ga musulunci ba a kiran wannan kuɗin da ya yi yaudara tunda yana samu wani abu na halat wata sana'a to wannan malami yana damar gaba na gaɗi kuma shi kuma shi ya zo da halat amma idan bai da wata hanya sai wannan to hukuncin da za a yi hukuncin abin al'umma na ya ɗauka to nan shi wanda an kace shi yau umra ko shi hajji ya shi addu'a shin abin da ya ɗauka ya amfani da shi shi ya halatta rai, ko da ya halatta gare ba in yana da wani kasuwanci banda wannan za a ɗauki yana ya ta zamancin kasuwanci na mai musulunci na da sauƙaƙawa ga al'umma in ko bai da to sai an kunce wannan abin al'umma na dan a ga ta wata hanya da ya samu wani abu ba sai nan wannan ke nan haramun nan to in haramun na wanda an kasa ya ta haji da wannan kuɗin ya matsayin hajji to in muka zo ga wani littafi da ake ce mata bihun raƙidi alama ya ta ah, ma يأتون الحج من المفاتد لأمين المؤمن محمد جل بن الشيخ أثمان بن هودي وفقه الله لله أمين وانا نتاين تنبيه الراكدي شاهنا قوم شاكرا زوان الشيرين أدلنا مال محمد جل يكي تيوا بايا أنكون وتمسألة واتو yake cewa kala sanar iza ga saba malan haraman wa hajji bihi da minahu wa ajza'uhu hajjuhu wanda ya kwashi dukiya ta haram ko ɗibi dukiya ta haram ya zo ya hajji da ita to ya biya wannan dukiyar sai hajjin sai inganta wagga magana huwa qaulul jumhur shine magana jumhur na ulama wa naqalahu qarafi kuma qarafi ya ciro wannan magana قال الخطاب نعم من حج بمال حرام فحجه غير مقبول amma shi imamu kaɗa da ya ji duk wanda ya ji dukiya ran hajji ne ba karbe shi ba kama sarraha bihi gairu wahidin min ulama kamar yadda ba guda ba cikin malamai bayyana da haka wa zalika la fuqdan shartu al-qabul wannan don an rasa sharuɗan karba bi qawlihi ta'ala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqina don Allah ya ce yana karba da masu tsoron Allah wurin magana qadi da hadisi wala munafata bainal hukumi bi sihhati wa bi adam al-qabuli babu korewa tsakanin hukunci da inganci da kuma rashin karba fi tarattubu sawad a cikin garantuwar sakamakon lada wa asabu istikhati fi suqudi dalabi wal haram yashmulu jami'u anwa'ihi al ghasl wa ta'addi wa sariqa wa na'bu wa ghayr zalika wa zakara ibn farhud fi mansikihi riwayatan yace ra'aytu fi ba'd al kutubi wa lam yaqdurni al ana an malikin adam al rashin isuwa yace ya gani da littafi da sashi littafai amma abinda da bai halarta shi a wannan lokaci rashin isuwa wanda an samu daga Imam Malik wa an na annahu waqafa fil masjid al-harami fil hajj wa nada yin shela shi Imam Malik ayyuha an-nas ma arafani faqad arafani wa man lam ya'rifni fa ana Malik na Anas wanda ya sani ina ganin ya dani ni ne Malik dan Anas wanda bai san da kuma yake yi ne malik dan anas man hajja da mali haramin fa laysa lahu hajj abinda malik yace duk wanda ya hajji dukiya ran bai da hajji aw kalamu hadha ma'anahu intaha qala ba'al al-muhaqqiqin min al-muftin daga cikin malamai waɗanda yake matabbata ga ilimi daga cikin masu fatawa in ce amma adamu qabulin amma rashin karba wani kitara alal amali saboda da gwamo aikin sabon ma aka saba Allah wani kula da sharɗi da rashin sharɗi wani wasu takawa shi ne tsoro na ubangiji wa amma ta hakan ibadata amma ingancin ibada fi nafsa a kanta to zai yi jiri a shi kusa ba samun sharɗanta don haka ibada take inganta wa arkani ha kuma saboda samun abin da rashin rukunnanta wala tanakubu don haka babu kwantar yafi zalika cikin wannan لأن أثر عدم القبول دون أبن كفر ونرش كربا يظهر في سقوط الثواب ينا بينا أشكين شنسام اللادا والعياذ بالله وأثر الصحة أما كفر إنجان يظهر بينا في سقوط الفرد sai da yanzu mace da kuma abin nan kubutar da ruwayi min ko kana share jama'a min al ma ila adam qabulin min daga cikin malamai akwai wanda ya nuna zuwa rashin daga cikin su akwai wal gazali wal qarrafi wal qurtubi wal nawawi wal qalahu gazali an ibn abbas duk sun yi magana akan rashin karba aiki wa yuqalu hadaini baytaini lin hanbali ga wasu da suka guda yana cewa amr ibn hanbali shi ambata su إذا حجيت بمال أصله سهوت فما حجيت ولكن هجت الإيمان لا يقبل الله إلا كل طيبة مع كل من حج بيت الله مبرور Ahmadu bin Hanbal ya ce in kayi hajji da dukiya asalin ka haram to kai baka yi hajji ba walakin hajjatul ir sai dai kayi hajjin raƙumma zalalam zalalam zalalam zalalam za don la ya kabar Allah Allah bai karba illa kullu daidatin batin duk abin da mai sarki ma kullu man hajja baitullah ba duk wanda haji dakin Allah mahuru an ka an shajinsa ba ba duk wanda haji dakin Allah hajinsa zama bururi ba ko da abin kuma fatin su malamai yake وفوز بمال من حلال أرمته وإياك والمال الحرام وإياه وما كان بالمال الحرام يخرجه وأنهجه والله ما كان أغناه إذا هو لب الله كان جوابه من الله لا لبيك حج مرددناه كذاك رأينا بالحديث مسطرا وما جاء في كتب الحديث سطرناه ما برد الله dan shehu usmanu abinda ya ce ga sashen malamai ya ce ka yi hajji da malamin halalin da duka ta halal a ranta huwa da kasanta ko da cinki na karbar shi amma wa iyaka shaidinka wal malal haraji wato dukiya ta haram ka shaidinka kuma ka shaidi ne wa man kana bil mal al haram ya hujju duk wanda ya zan hajjin sa da dukiya haramta kai wa an hajjihi wallahi hajjin sa wallahi da Allah nika rantsuwa ma kana gana da zaina wadatar shi ba Allahu ya laballa idan kan kama Allah kiran da ya mai kana jawabuhu sai zan jawabin sa min Allah daga Allah la labbaika wa amsa gare ka hajjun hajjaran na mun mai tsama shi ba mu hajjun naka yace kaza ka ra'ayina fil hadisi mutaqaddim haka muka gani cikin hadisi wuce yi Muhammad Bello wa ma ja fi kutubul hadisi duk abin da ya cikin kamar hadisi ko sadan na muna rubuta shi to wannan shi abin da Muhammad Bello ya ambata dan mujaddadi cikin tambihin raqidi shayi na goma sha tara zuwa shayi na ishirin to mai muktasar kalin shi ko shehu halilu abin da yake cewa wa sahha bil haram wa asa in hajji da dukiyar haram hajjin su ya inganta ya abu farilla ko ko inna kuma ya inganta ya kuna nahila amma wa aka shi kurfi da Allah hajjin sa yayi amma ya sa'a Allah atila bi infaqil mali harami yayi laifi da ciyar da dukiya haram ga kansa cin dukiya haram ga kansa al-khattab shi ko khattab ya ce nan cikin jahilin mutum kenan yace wala thawabu fi wa ghayr maqbul babu lada cikin ba karba ba al-matanawi hadha khilahu masada al-sunnah cewa babu lada ba karba ba wannan sabanin masaba mutanen sunna ce domin ahli sunna sun kai iki gaba dai kaɗe ba inna sayyi'ata la takhbidu thawab alhasana hasana mummuna aiki bai iya bata lada aiki na kwarai bai sabu ala hajjihi ko ya san bi infaki hajjin da ya rubuta haramun Allah da hajji amma kuma yana da ya saba ma Allah yana da laifi bisa da cin dukiyar haram wani hajji shi da dukiyar haram ya hau kujera sai hajji da cin dukiyar haram laifi na yan hajji ne kuma ya lalata wannan shi affatawa wanda muka gargaɗo ma a can magana muka zo ma da wagga domin ka hada abinda affatawa wa sahha abin harami wa'asa abinda an wa'azi hajjin ka babu shi amma fatawa ka saba ma Allah amma tana Allah da haji wannan mun taba karɓa irin wannan dalilin da yasa ni wannan bayani mun taba karɓa irin wannan fatawa muka faɗi magana cewa wa saka bil harami wa asa haji yayi amma ta amma Allah wani kuma ai kuma tambaya amma an kai ka shafa sai mai karanta da an ce karka sai mako yanzu shi ne ni ni hada mai tambihin raqidi da kuma muktasar kabir wancan kan bihu raƙi da wa'azi na shi shi ko wannan fatawa shi shi Allah ba ka da murfa ba to sai tambaya Adamu Geza wato Adamu biya ta zo ya ce shin miji ya je makaranta ya samu ilimi ya zo gida ya koya matar shi shi ya fi koko ya bata ta je makaranta ya fi akwai wani littafi na mujaddadi shehu usman wanda ban fito da shi da na bi abin nan magana akan fitar mata abin da ya kamata miji shi ta shi karatu shi faɗa ma matarsa karatu kamar yadda mujaddadi ya amata cikin wani littafi yan an karanta haka nan bai iya zuwa shi karatu to matar ta tafi makaranta ta yi karatu ko mijin bai so wannan shi ne mujaddadi ya ambata cikin wannan littafi nashi mai magana akan abin da shahitan mata domin ba shi ya ta zama cikin gida tare da jahilci don jahilci kafin ta shi kai haɗuwar ta da maza da mata in hasa ban Allah na shi ku janci ka harka shi kai wannan magana shirin abdullahi ya yi ta a cikin littayensa ta zini raka ya mace kaɗan daga ciki wanda haɗa maza da mata a karantar da su addini ko da a ce an haɗa maza da mata misali a karantar da su addini to haɗa su haram ne rashin karantar da su addini kafirci domin jahilci a cikin wani shi an musabbabin da wani mallami da ake cima ma wato malamin ƙasa gani ya aiko ma shi abdullahi da wasu tuka amma da mun zo da wanda komai da kai sai majina wani wancan bayan da shi usmanu ya karkasa abubuwan sannan can cikin shi wani littafi na shi abdullahi inda yake cewa alaika min na ya tumu ba ka tu sannan na miskan na sukan yi la kuma ayan na fode kwamta yi zai yi ilin jahala la san yau ka funa dina ya a ziyara ta yi suwanin da a zika iz kanto da kyalin jin suwanin ka ba shai an amma yi addinin ma'a idu iz lai ya fi illahu alban kanin yin dina ورجل من زفى بيته في منها في مرش مع a الأرض وكفي معاه idan da shi ku shi Usmanu lokacin da wannan ba Allah ya nan wannan abin nan bai tukka yake ce dan uwansa kai cikin littafin in ka duba yace anta ya Abdullahi auladi ijabati domin karantar da mata hada su da maza an ka aiko wannan ba wai matan zalla ba to shi ko sai Abdullahi can cikin lissafi in ka duba ta zuna da kafin kana da shi to shi ga abin da yake cewa ya ayu hadha allazi kan jaa yurshiduna sahal ma qulta wa ma anta ma qulna nasata bihudaka lakin la tutuzuruna wa qultu subhana hadha kana buhtana inna shayatina in jaa'u li majlisina kum yarmusuna sawla qawlatu bayana lawla lukalu bin niswani kayfa wadaa kunna luka ajiru lakin kuntu sallamna in ka kana zaka walakin la usallimu an zutrak na. jahli hamlan kana ihsana da karhu hu ma yuka yukasir lil jihali in ya na. kana isyana jahli ka harta take in sada magana mata sakon Allah na قالوا بلال وجدنا قومها غرقوا بذلك نمنعهم أن يلقفوا دينا فقيلته لقل الأقوام أكديتهم بغير ما أحدثوه ذاك ميزانا الحمد لله الذين آمن خادينا ثم الصلاة على المحتاج من to في da yake ciki a nan akwai lalurori guda biyar yana sun ka shafi matsalar wato mutum da mutuncinsa da rayuwarsa da dukiyarsa da sauransa da nasaba amma dai bisa ga karancin lokaci insha Allah wani zama na gaba za mu zo da wannan littafin na mu jaddada makaranta na da ke ne lokacin ya muna hali na ka tilas da aka karanta a madrasa aya sai ce malam Allah ya saka da alheri mu kuma Allah ya samu iko amfani da abin da aka karanta kamar wannan lokaci a madadin malam nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh